a wannan lokaci misuraro a yau ne dai za ku ji labarin cewar an yi zaman kotu na cewar tabbas ƙungiyar ecowas ta tabbatar da cewa janar abdulrahman tiyani zai maida wa tsohon shugaban ƙasar nijar watakon muhammadu bazum kujerarsa a cikin 'yan kwanaki uku wanda mai sauraro a yanzu haka hankalin titiyani ya tashi saboda wannan hukunci da kotun ecowas ta yanke na cewar tsohon hambararren shugaban ƙasar nijar wata kun muhammadu bazum zai dawo kujerarsa a cikin 'yan kwanaki biyar mai sauraro a yanzu haka ka gyara zama domin jin cikakken kanin labarin da muke tafarshi a yanzu haka amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka tashan nan tamu ta farko mai albarka muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode mai sauraro a yanzu haka dai shugaban ƙasar rasha wato kwamfutin ya ce wannan hukunci da ƙungiyar ecowas ta yanke ba zai taɓa yiwuwa a ce janar abdulrahman tiyani soka da kan kujerarsa ta nijar ba wanda mai sauraro a yanzu haka tabbas wannan lamari ya ɗauki zafi inda mai sauraro a yanzu haka sojojin da suka hambarar da tsohon shugaban ƙasar nijar kun muhammadu bazum sun ce ba za su taɓa sakin bazum ba akan ya dawo ya ci gaba da mulkinsa na ƙasar nijar domin a yanzu haka sun yi watsi da zaman da aka yi na kotun ecowas wanda mai sauraro a yanzu haka janar Abdurrahman tiyani ya ce matsawar zai sauka daga kan wannan kujera ta mulkin ƙasar nijar tabbas za a tada rikici a ƙasar nijar kuma ya ɗauki alkawarin cewa sai ya kashe muhammadu bazum wanda mai sauraro a yanzu haka ka gyara zama dai za mu sa maka kanin labarin da muka samu muku daga bbc hausa ku saurara ku ji abubuwan da suka faru a ƙasar Nijar ɗin. Misraro a yanzu haka kuma ƙungiyar ECOWAS ta ba wa Janar Abdurrahman Tiyani wa'adin kwanaki biyar a kan ya sauka daga kan kujerarsa ya yi hanzarin miƙa wa tsohon hamɓararren shugaban ƙasar Nijar ɗin watakon Muhammadu Bazum. Wanda mai sauraro idan baka manta ba, Janar Abdurrahman Tiyani ya shirya wata kullalliya kan cewar za su buga kudin kasar Nijar nasu na daban shi da kasar Mali da kuma Burkina Faso sai dai hakan ya yi matakar tunzura shugaba ga kungiyar ECOWAS wata Kwambola Ahmad Tinubu. Mai a yanzu haka dai kar mu cika ku da surutu za mu sa muku ku saurari kanin labarin da muka samu muku daga bbc hausa domin ku ji abubuwan da suke faruwa a ƙasar nijar ɗin domin ku ji dalilin da isa aka yi zaman wannan kotu na mayarwa da tsohon shugaban ƙasar nijar ɗin wata kuma kujerarsa wanda ku fi sani da muhammadu bazum mai muna roƙon ku ki mana comment a ƙasan wannan bidiyo idan kun saurari wannan rahoto da muka kawo muku a yanzu haka ga cikakken rahoton nan Ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen shiyar Afirka ta yamma ECOWAS ko sai da yawo ta bada umarnin a saki hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum. ba tare da bata lokaci ba. A hukuncin da ta yanke a yau Juma'a a Abuja, kotun ta buƙaci a sake shi ba tare da wani sharadi ba. Bazum dai na tsare ne tun bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar a ranar 26 ga watan Yuli. Ga rahoton da Ibrahim Yusuf Muhammad ya haɗa mana. Kotun kungiyar ECOWAS da ke zamanta Abuja ta ba da umarnin a saki habararren shugaban Nijiyar Muhammad Bazoum da shi da iyalansa. A hukuncin ta yanke a yau dinnan da safe kotun ta ce Bazoum ne halattaccen shugaban Nijiyar kuma ci gaba da tsare shi ya saba wa yancinsa. Hukuncin na zuwa ne bayan da kungiyar ECOWAS ta dakatar da Nijiyar daga cikin ta. Musa Kulibali na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke wakiltar Muhammad Bazoum kuma ga abin da ya shaida min ta wayar tarho. mun yi murna da wannan sakamako na koti ba ta ce a sake shi ba ne kadai ta ce a sake shi dan an taka hakkin shi an hana shi ya je ya zo yanda ya ga dama da shi da iyalansa amma kuma kotu ta ce a maida shi bisa kan milki tun da an ci zarayin dokoki na protocol na sai da yawo bisa kan yadda ake da yadda milki da ya kamata a demokratiya. To wannan shine babban abu wanda na horko ne a cikin Afirka da kotu ta ba da wannan umarnin ta ba da irin wannan sakamakon. Kotun nan ta sai da yawo ce, da sai da yawo da parliament da kungiyar shugaban kasa na sai da yawo duka dokar da take ta haka wannan kotu ta ce in kotu wannan ta ba da sakamakon ya kamata dole ne duka su yi aiki da shi. To dokoki sun ce sakamakon koti kowa ya kamata ya amince da shi kuma ya aiki da shi. a halin da ake ciki kuma babban mai shiga tsakani na kungiyar ecowas ko ministan harkokin wajen togo robert duse ya ce gwamnatin mulkin sojin nijar ta amince da jadawalin shirin mika mulki ga farar hula kuma za ta gabatar da shirin ga kungiyar ecowas nan ba da jimawa ba Da yake magana a gidan talabijin na kasar Nijar, ministan harkokin wajen kasar Togon ya ce ya cimma matsaya akan abubuwan da ke kunshe a shirin mika mulkin da Firayim Ministan Nijar Ali Lamin Zien da kuma ministan harkokin wajen kasar Bakari ya Usangare. Nijar ta zama kasa ta baya bayan nan a yankin Sahel da ta fuskanci juyin mulki. Bayan haɓar da shugaba Muhammad Bazoum a watan Yuli, ƙungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta ƙaƙaba mata takunkumai masu tsauri na kasuwanci. takunkuman sun jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali a watan oktoba shugabannin mulkin sojin niger sun ba da sanarwar rage kashi arba'in cikin 100 na kasafin kudin shekara ta 2023 saboda tsauraran takunkuman da aka kakaba wa kasar ibrahim yusuf muhammad sashen hausa na bbc a abuja Najeriya. Mai ba shugaba Biden shawara a fannin tsaro ya ce Amurka na sa rai yakin da Isra'ila take a Gaza zai karkata kan shugabannin Hamas. E wannan jawabi ne lokacin da ya tattauna da shugabannin Isra'ila. Jake Sullivan ya kara da cewar za a ɗauki tsawon watanni kafin Isra'ila da cimma burinta a yakin, amma yakin zai canza tsari. distinguishing between innocent Palestinian people on the one hand and Hamas. Mr. Sullivan ya ce bambancewa tsakanin 'yan Palestin waɗanda babu ruwansu da kuma membobin Hamas tambaya ce mai wahalar amsawa a wurin Isra'ila. ina ganin abin da abokan aiki na na Isra'ila suka sa a gaba shine ƙoƙarin tantance 'yan ba ruwanmu daga cikin mayakan Hamas. A halin yanzu yana ziyara a gabar yamma da kogin Jordan inda zai gana da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas wanda ya kasance abokin hamayyar Hamas. Firaministan ƙasar Hungary ya yi gargaɗin cewa a shirye yake ya dakatar da duk wani yunƙuri na ƙara tura kuɗaɗen tarayyar Turai Ukraine. bayan ya ki amincewa da wani kunshin taimakon da ya kai dala biliyan 55 a taron kungiyar a Brussels. Mr. Orban thinks sending more military aid is not having results. Wakilin BBC ya ce Mr. Orban na tunanin sake aikawa da ƙarin taimakon soji ba shi da amfani. Batun da Kyiv ta karyata nan take. Sai dai ya ce zai iya janye ƙudurinsa na kin amincewa a tallafa wa Ukraine da kuɗaɗe da zarar ƙungiyar ta EU ta saki wasu kuɗaɗe da aka tanada domin ƙasarsa. Sojojin Isra'ila sun rarraba wasu takardu a fadin Gaza dauke da tukwici ga duk wanda ya bayar da bayanan maboyar shugabannin Hamas. Sun yi tanadin dala dubu ɗari hudu a kan wanda ya sanar da inda shugaban kungiyar Yahya Sinwar yake da kuma dala dubu ɗari uku a kan ɗan uwansa Muhammad Sinwar. akwai kuma wasu ƙananan tukuici da sojin isra'ila suka keɓe domin sauran manyan mambobin hamas takardun da yana ɗauke da lambobin wayar salula da kuma tabbacin rufe asirin wanda ya bankaɗo maɓoyar waɗanda sojin isra'ilan ke nema ruwa a jallo kuna sauraron labarun duniya daga sashen hausa na bbc Wata babbar kotu a London ta tabbatar Yarima Hari, karamin ɗan sarki Charles ya fuskanci kutse ta wayar tarho daga rukunin kamfanonin jaridun Mira. Alƙalin ya bayar da umarnin a biya shi diyar dala dubu ɗari ɗaya da tamanin. Cikin wata sanarwa Yarima Hari ya bayyana farin cikinsa da hukuncin kotun kuma ya buƙaci 'yan sanda su ƙaddamar da binciken ayyukan rukunin kamfanin. alkali ya tabbatar da cewa kamfanin ya kutsa wayoyin taurari tsakanin shekara ta 2006 zuwa 2011 yayin da ake tsaka da binciken ayyukan kafafen yada labaran Burtaniya. Tuni rukunin kamfanin na jaridun Mira ya yi nadama tare da bayar da haƙuri. Rahotanni sun bayyana ɓullar sabon rikici a kudancin Khartoum babban birnin ƙasar Sudan, yankin da dubban fararen hula da yaƙi ya ɗaiɗaita suka yi sansani. Shaidun gani da ido sun bayyana yadda dakarun RSF suka kutsa jihar Aljazira yankin da a baya yake zaune lafiya. Sojin Sudan sun hana mutane shiga Wad Madani bayan sun samu rahoton tura jiragen yakin da za su mayar da dakarun RSF martani. Less than a week ago, regional leaders said the warring sides in Sudan had agreed to Wakilin BBC ya ce ƙasa da mako guda shugabannin yankuna a Sudan suka sanar da cewar ɓangarorin da suke yaƙi da juna sun amince su zauna tare domin kawo ƙarshen yaƙi. Amma maimakon haka sai yaƙi ya ƙara tsanani abin da ya firgita 'yan gudun hijira suke shirin sake tserewa. Wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta ya nuna yadda baƙin hayaƙi ya turnike san birni. kusan 'yan sudan miliyan bakwai yakin da aka fara a watan afrilu ya raba da mahallansu to daga kotun ecos sai kuma kotun kolin najeriya inda kotun kolin kasar ta ba da umarnin a ci gaba da tsare jagoran masu fafutukar kafa a kasar bayafara namdi kanu a gidan yari kotun kolin ta yi watsi da hukuncin da kotun ɗaukar kara ta yanke a baya wadda ta wanke shi ta kuma ba da umarnin a sake shi alkalin kotun kolin ya ba da umarnin cewa za a ci gaba da shari'ar da ake masa ta zargin aikata ta'addanci ga rahoton da zubairu ahmad kasarawa ya haɗa mana kotun kolin ta ba da umarnin karkashin mai shari'a garba lawal cewa a ci gaba da tsare namdi kanun wanda ya mallaki fasgon kasar birtaniya da ya da yana fafutukar neman samun kafa kasar biyafara ga 'yan kabilar Ebo. tun bayan soma shari'ar da ake masa ya fuskanci tuhume-tuhume da dama da suka hada da watsa shiri a gidan rediyo mai suna rediyo biafra da kuma wallafa sakonni a shafukan sada zumunta da dukan su aka bayyana da masu ingiza 'yan kabilar ta ibo wajen shiga gwagwarmayar da tuni gwamnatin najeriya ta haramta sai dai kanu ya musanta dukan zarge-zargen da ake masa to koya 'yan kabilar ta ibo ke ji da wannan hukuncin na kotun koli Ejike Onu wani ɗan kabilar ne daga jihar Enugu. Wasu laifi da ake zargin nan da Kano da shi kotu sun wanke shi daga wasu na taɓa ji a watannin baya suka ce bisa ga yanayin da aka dawo da nan da kano kasan nan cewa kotu baya da hurumi na tuhuman shi a sake shi aka ba da da aka bi magana cewa a cikin nan da kano amma hukumar tsaro ta dss ba su sake shi ba maimakon haka su suka ɗaukaka kara ba tare da jin umarnin kotu akan abin da to ko wannan cewa kotu sun ba da dama a sake shi to kaga babu wanda zai ji wannan ya ji daɗin shi yanzu ku me kuka fi so a ce an yi nan gaba a wannan shari'a me kuka fi bukata? Riya ah, na wa fahimtar ba ko suke tuhuman shi ba, gwamnatin tarayya suke tuhum suke rike da shi. Abin da mu muke fata shine zaman lafiya a kasar nan. To mai sauraro, ƙarshen labaran da muka kama kenan. wanda babu shakka kaji batutuwan da ke faruwa wanda yanzu ka mai sauraro shin kana ganin a jamhuriyar Nijar din sojojin kasar za su sauka daga kan kujerar su mai da ambararren shugaban kasar wato muhammad bazum kan kujerar tashi ko kuma ba za su yi wannan batu na wato hukuncin da ecowas in ta yanke na mai da ambararren shugaban kasar wato muhammad bazum kan kujerarsa ba na wannan lokaci da ake ciki tun bayan lokacin da aka yi juyin mulki